ka mai sanda أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيب الله وخاتم الأنبياء والمرسلين أبو القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه المنتجبين وأما بعد jama'a masu sauraron mu barkanmu da warhaka da kuma sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na hannunka mai sanda da cikin sa muke farawa da sauraron karatun ayon Qur'ani mai girma kana daga bisali mu kawo fassara da kuma irin nasiyohin da ke cikinsu da fatar Allah ya ba mu ƙarfin gwiwar aiki da su da samun tsira duniya da lahira amin suma amin Kuma a yau ma kamar yadda muka saba, ni ne Tijani Malam Lawal da magarin zan kasance tare da ku daga farko har zuwa ƙarshen shirin na yau da ra Allah Maɗaukakin Sarki. Allah subhanallah, Allah hamdan To madalla masu saurare za mu fara shirin na yau ne da sauraron karatun ayata 38 a cikin suratul kasas kamar haka. Wa qala fir'aunu ya ayyuhal mala'u ma alimtu lakum min ilahin ghairi fa auqid li ya gamanu ala الطين فاجعل لي صرحا لعلي Musa إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين فرعون يتشي يا كو جماعة ban san kuna da wani Ubangiji ba in ba ni ba, kai ko hamana shirya mini ƙonannen birki sannan ka yi min dogon gini don in hango Ubangijin Musa. Ba shakka ni ina tsammanin cewa shi yana cikin makaryata A cikin shirin da ya gabata a makon jiya kun ji cewa Fir'auna da fadawansa sun karyata kiran shirya da manzon Allah annabi Musa alaihi salam ya yi masu, hatta mu'jizar da ya nuna masu sun danganta ta da sihiri da kuma bokanci. Bugu da ƙari san Allahn da Musa yake kira zuwa gare shi ba da bauta shi zai tsiratar da su, amma suka ce sansan san da wani Allah ba. kuma ba za su bauta masa ba domin kuwa ba su san shi ba a cewar su. Wannan ayar na bayyana mana cewa ɗaya daga cikin ayyukan da Fir'auna ya yi don ƙalubalantar kiran gaskiya da annabi Musa alaihi salam yake yi, kuma ta haka ya kasance ya yi yawo da hankalin mutane don hana su karɓar wannan kira na annabi Musa alaihi salam. kan haka fir'auna ya ba da umarnin a gina masa dogon gini tamkar tsauni da zai hau mai tsawon gaske da shi da kuma mukarrabansa da manyan al'ummarsa da yaudarar cewa za su iya gani da hango allan da annabi musa ke rayawa a sama a gaskiyar magana wannan wani salo ne na yaudara da kuma kawar da hankalin jama'a da fir'auna ya fito da shi da tusa tunani a zukata da kuma mutanen sa su ji cewa shi kansa fir'auna Allah ne bai amince da kuma yarda da wani Allahn ba shi ba kuma kar su yi zaton yana ƙiyayya ne da annabi Musa a.s. ko ƙiyayya ta mutum da mutum don haka ya buƙaci shugabannin al'umma su kasance tare da shi a wannan bene mai tsawo da tabbatarwa kansu da kansu babu wani Allah a sama kuma Annabi Musa iyazu billah ƙarya yake yi a cewar su To madalla a cikin wannan ayar zamu ilmantu da abubuwa masu muhimmanci guda uku a kalla. Na farko dai girman kai da jiji da kai da nuna ɗagawa na hana karɓar gaskiya ko da kuwa ta kasance tamkar rana a fili ƙarara. Na biyu masu yaudara da ɓoye gaskiya na amfani da irin wannan salon na azzaluman shugabanni wajen kawar da hankali da kuma tunanin jama'a. Abu na uku kuma masu girman kai na ganin kansu sun fi kowa da ganin waninsu ba bakin komi ba kamar yadda fir'auna ya nuna da aikatawa yanzu kuma lokaci ne da za mu saurari karatun ayoyi na 39 da kuma 40 a cikin wannan sura ta ƙasas واستكبر هو وجنوده في الارض بغير الحق وظنوا انهم الينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ya kuma yi girman kai shi da rundunoninsa a bayan ƙasa, ba da wata hujja ba, suka kuma yi tsammanin cewa su ba za a komar da su zuwa gare mu ba, sai su suka kama shi tare da rundunoninsa sannan muka watsa su a cikin kogi. To ka duba ka ga yadda ƙarshen kafirai ya kasance. Waɗannan ayoyi na nuni da kuma kawo ƙarshen fir'auna da makarrabansa da ayyukan kafircinsu a doron ƙasa da cewa tsayin daka da tsayuwar gwaman jaki da fir'auna da fadawansa suka yi na ƙi da kuma hana karɓar gaskiya da kuma muzanta gaskiya da kuma ƙaryata ranar tashin ƙiyama. a ɗayan ɓangare suna aikata zalunci da danya kan al'umma ya haddasa musu fuskantar azaba da kuma fushin Allah tun a wannan duniya da kuma hallakar da su a cikin tekun maliya ta hanyar nutsar da su a wannan ruwa da suke samun arziki da kuma wadata mai yawa amma yanzu ya zame masu bala'i da kuma masiba da kuma hallakar da su a cikinsa Waɗannan ayoyi na nuni da wasu abubuwa biyu na musamman da su ne dalilan rugujewar hukumar Fir'auna. Na farko, ruhin girman kai da nuna ya fi kowa a tsakanin al'ummarsa, na biyu kowa danniya da zaluntar masu rauni da hana su haƙoƙinsu Daga waɗannan ayoyi da muka saurara, za mu ilmantu da ɗaukan darussan abubuwa hudu kamar haka. Na farko dai kar mu yi ƙoƙarin hana gaskiya yaɗuwa da wanzuwa domin yin hakan zai kai mu ga hallaka. Abu na biyu kuma ƙaryata ranar sakamako ranar tashin ƙiyama yana kai mutum ga girman kai da kuma hallaka. Kuma wannan shine tushen zalunci da aikata mummunan ayyuka. Abu uku, azabar Allah da fushinsa ba su keɓantu da ranar lahira ba, tun a wannan duniya ma Allah ya azabtar da masu girman kai da ɗagawa da kuma ƙaskantar da su. Abu na hudu kuma a tsawon tarihi masu girman kai makomarsu ɗaya ce da ta mushirkai domin kuwa za su fuskanci mummunan azaba mai raɗaɗi. To madalla daga ƙarshe a shirin na yau za mu saurari karatun ayoyi na 41 da kuma 42 a cikin wannan sura ta ƙasas. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا wa ويوم القيامة هم من المقبوحين muka kuma mayar da su shugabanni masu kira zuwa ga wuta ranar ƙiyama kuma ba za a taimake su ba muka kuma bi su da la'anta a wannan duniyar ranar alƙiyama kuma suna cin waɗanda za a jefa a cikin mummunan hali. Waɗannan ayoyi da muka saurara ci gaban ayoyi da suka gabace su ne da ke bayani kan hallakar da fir'aun da kuma fuskantar azaba tun a wannan duniya da cewa a ranar kiyama ma fir'auna da makarrabansa za su ci gaba da fuskantar azaba kamar yadda aka fara yi masu azabar tun a wannan duniya a wannan duniya suna fuskantar la'anta da tsinuwa daga waɗanda suka zalunta a zamaninsu da kuma a tsawon tarihi mumune za su ci gaba da la'antarsu da kuma tsine musu haka ma a ranar lahira ma mummunan ayyukansu za su bayyana masu bibiyarsu da kuma tsine musu a cikin waɗannan ayoyi za mu fa'idantu da abubuwa hudu Na farko dai ma waɗanda a yau suke da mulki da ƙarfi da arziki amma ba su yi aiki yadda ya kamata ba za su yi nadama da kasancewa su kaɗai babu mai taimakonsu a ranar ƙiyama balantana mai kubutar da su daga wannan hali na ƙaƙanukan yi. Abu na biyu la'anta da tsinuwa kan azzalumai wani take ne da Allah ya amince da shi. Abu na uku kuma waɗanda ba su ɗoki darasi ba daga rayuwar kafirai a ranar ƙiyama za su kasance tare da su da azabtar da su baki ɗaya. Abu na hudu kuma a kodayaushe mu kasance masu ɗaukan darasi daga abubuwan da suka faru a baya domin ya kasance mana mai amfani a rayuwa ta gobe da kuma a. rayuwarmu ta yau da kullum. To masu sauraro da kuma wannan ne muka kawo ƙarshen shirin na yau a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu tun daga farko har ƙarshe. Ni Tijjani Malam da Magaram da na shirya kuma na gabatar nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. لا ظلم لا عدوان